السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسانتي ومنغم إزهار أقوي ساباني مالمين cewa yayin da mutum ya zihari shin abubuwa uku allah ya ce iyi in tabawa ko kuwa ya azumi wata biyu a jere ko ice da miskinai wanda ya zihari matan ba ta suku ba mun gaya maku ko da ya hada lafzin da saki mun ce ba ta suku ba shi dai ibar ziharin daban yi sakin daban tun da rushewa allah ya yi na da aikin da na allah ya rushe na maguzan kurishawa da tun ka ce to wannan kafaran kashe uku malamin sun yi sabani yaushe ka zama wajibi daban kuma ya zama wajibi yaushe ake fito da shi to muna gan ƙur'ani zai raba hukuncin kafin koma mangar malamai zihar yadda ƙur'ani ke nunawa mutum da ya zihar matansa ba dalilin da zai sa isa ke komawa isadu da matan she ya yi kafara haka kur'ani ke nunawa shi mu karanta a gane wannan zancen kafin mu shigo maganganun mazhaba malikiya da zahiriya da sauran malamai sacin da wuce mun fara karantawa amma na ganin ba za mu iya gane hukunci ba shi mun koma nassin kur'ani yadda kur'ani ya tsara abu kafaran mutum ya riga ya yi wannan abu yaya zai yi kafaran shin ina da dama isar da matan kafin ka fara kun ya sa in ya yi ziharin bai yi kafara ba shi ya sake saduwa da matan su biyu su uku su hudu bai yi kafara ba in ya tashi ka kafara su nawa zai yi kuna ganin tambayan kuwa wadannan shi koma yadda kur'ani ya tafi da abun kafin mu koma manganganun manyan malamai me allah ya ce nan wurin hmm. yau 28 ga watan rajab hijiran ma'aiki 1435 a cikin wannan karatun sunan abi dawo wanda wannan shi ne darasi na hudu a cikin babu zuha قال الحق تعالى ذكره والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريض رقبة من قبل أن يتماسا يعني كما بايا والذين يظاهرون من نسائهم كاغا قرآن duk ƙur'ani duk yadda mutum ya kai balaga ƙur'ani ya isa ya ce menene wallazina ba duka kowa ya zahar ba wallazina zahiruna min nisa'ihim waɗannan da suke shemar da fi'ilin mudari'i wanda suke izhar da matansu wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ko ba haka qur'ani ke ba wallazina yuzahiruna min nisa'ihim wanda suka yi zihari ko suna yin zihari da matansu na fatan gane sun ya'uduna so suka sake yin niyya ko masaduwa da su sun yanke su koma su sadde su sun fasa mangana na da sun ma ya'uduna a nan ne ni za'iki kalma sun ma ya'uduna sai daga baya sun yi nadama lama fata suna so su koma su sadde matan sun yanke za su sadde ta sun yanke sun koma sun fasa ziharin nan to ya za su yi sun ma udu na lima kalu lima kalu shine abin da suka yi zihar kawai ziharin da suka yi shi suka yi nadama sun komo sun yanke niya sun yanke sun yi niya sun azma suna so su koma saduwa da matansu sun yi nadama alama fata shine su ma ya'udu na lima kalu sun koma abinda suka fada da ziharin nan sun koma sun fasa to ya za yi farko shine abinda za a yi a yin tabawa rakaba nan bai ce komai ba kur'ani can wajen duk ka fara sheti ima mumina amma nan sakewa yi fatahariru rakaba iyanta bawa mumina ne kafira ne fasika ne bai ce komai nan ba to sha doki hukuncin can na da a hada dole raka ba ya zama menene mumina na fata an gane wannan karatun to kalmar summa ya uduna lima kalu sabanin malamai kashe uku ne a nan wurin da na mun yi bayanin amma karshe zai zo a kai wani su ce sun mai ya'uduna lima kalu jumhurin suna da mangana guda biyu Ya'udu na sun yi nadama sun yanke azma sun zubar da kayan yakin su sun koma za su mayar da matan nasu sun yi niyya sake saduwa da ita ya'uduna ke azma cewa su koma ko sun yanke sadda ita wanda ya zihari ina sai saduwa da ita ya yanke ya fasa abu to shine suma ya'uduna lima qalu zahiriya sun ce sam sun maya udu na limene ne lima kalu. a a sun sake maimaita ziharin da suka fada da summa ya'uduna lima kalu sun ce bayan yi ziharin ciska suka sake maimaita ziharin sun maimaita ziharin ko ɗari ne ka fara kwaye ɗaya ne magana nawa kenan magana jamhuri sun ce sun maye udu na limakalu sun azma sun yi niyya sun fasa sun yi nadama suna so su koma saduwa da iyalinsu to shi na ce kafin su koma to fattahariru rakaba su si ta bawa kafin su koma zahiriya sun ce a'a. sun ma na lima kalu sun sake komawa mangaren jahiliya sun maimaita yin zaharin kafin su yi kafara sun sake maimaitawa sun sake maimaitawa sun sake maimaita su sun bi zahiri ne sun ma na lima kalu sun sake koma abinda suka faɗe shi suna ta maimaita ba su yi kafara ba in ji waye zahiriya kenan sun ce shi ko so dubu ne ya tashi yi kafara daya to wannan manganan ba tunani ba shi da asali wani zama ce su mai uduna lima karo imam shafi kenan ice bayan sun yi komawa amma ba su niya saduwa ba kuma ba su ke matan ba matan tana nan zamanin rike matan shine su udu uduna lima karo su sun yi ziharin ba su yi kafaran ba kuma ba su sake ta ba sai zaharin amma ba sun rike matan wanda ya wuce lokacin da suke rike ta da ya kamata ima sadde ta ko kuwa su koma suna ko su sake ta to wannan fatran imam shafi ya ce wannan fatran su mai na lima karu ba su sake ta ba ba su kuma yi kafara ba ya ce to wannan fatran zamanin ya kamata bai kamata zama sun da matan ta zama haram a gusu su yi kafara fatra kenan wajen imam shafi to amma qur'ani zai bayyana duka kafin zuwa. shi yace menene fatahridu fatahridu raqabatin min qabl an yatama in ka koma mangana jamhuru summa yauduna lima qalu in sun koma kafin su azma su saddita to me ya kamata su yi kafin su koma shine yan tabawa wannan ya nuna cewa saduwan koma saduwan haram ne a sadi da ita shi an yi menene min kabu menene kafin a sadu da ita bayan da za a yi in ka yi zihari ka koma ka sadu da matan ko ya na jumhur suna fasara saduwa ina sai koma ba dalili ga jawabi shirci in e ta bawa kafin sadu da min kabu an ya shi shine tafsirin in ka ya ya na jima'i ne to jima'i kuma shan taba to shi qur'ani ya ce ko da yi niyya komawa shi yan tabawa kafin min kabul an ya tamasa qur'ani mai balaga ne za a iya ce wasu mai uduna an koma isadu sun ya su ko lima sun koma sun sadde kafin su yan tabawa shi ya bar cikin jumlan sun maya udu na lima kalu shi ce fatahiru raka ba ti min kabla an ya ta masa kafin gabanin a koma jima'in na shi ne ba a yadda za a mace ba ka taba ta ba to ba dama shi ka'in ta bawa kafin ka taba ta kuna gane karatun don ya bar ka haka a dunkule sun ma mai na lima kalu malamai sun ce mangana biyu ne imam maliki azma kayan ki zaka sadde ta ka fasa ko sun ma mai na lima kalu ya sun fasa jima'in da suka yi na da sun yi cewa ba za su sadde ta ba sun kuma suna son sadde ta shi qur'ani na so ya fito maka shubuhan sun ma mai na lima kalu jima'i ne menene ne shi ya ce to fa tahriru rakabatin min qabl an yatamasa bayanin kafin ka sadu da ita shi kai inta tabawa ma karka taba ta shi me Wannan wannan shine fasahan qur'ani kafin zo waje man she kawo kabu bai ce ba adu ba she amfani kabul an yatamasa a shi shan yin tabawan kafin a sadde ta she bai amfani da jima'i ba she amfani ne tabawa duk hanyar da zaka taba ta shi ka yan tatku wannan shine kawo wannan kuma ya sake ta wannan maganar ma she ya ce kuma menene ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير إيه؟ فمن لم يعد فصيام شهرين متتابعين سيقوما كما كما بيسانو ياتي منيني ذلكم توعدون به ياتي ودان كان حكمتين da ake maku ana muku wazi ne don ku yi izina cewa hukuncin Allah shi an bi shi yadda yake daki daki waɗannan da aka ce kar a kusa da ta kar a sadu da ta she an yanta wannan wazi ake maku ku hankali ku izina na fata an gane she mai kuma abin da za ku yi a boye daga nugu ba ku bi doka Allah ba Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa ina za ku shiga shi ce me kuma ya ce to wanda ba saboda shi yan ta bawa dukiya ne shi dukiyan in ka fito da shi rai baya so shi ka sha wahala don kana da dukiyan kana bukata matanka za ka iya yanta shi yau daidai da awa daya ya ka yanta da yamma na shi ka saddaita to shi kuma ka ji jiki shi ka fito da kudin amma kai baka da dukiya ya za a yi shi an ce to baka dukiya ka koma azumi azumi nawa ka yi so daidai tun da kai namiji baka gangina al'ada kwana 60 ka yi shajere jere na fatan gane to kwana 60 da ka yi a jere duba hukumci kuma zai sake Allah zai sake maimaita maka garanci a can me yace min qabli an yatama to sai an dire su cin kafin a tabata kuna gane karatun shi qur'ani min qabli an yatama a can ya fade shi a can amma da yayi shiru a can za a ce wancan jumlan kawai ne shi ma azumin in ka yi sittin ba daya in ka sadda ita shin ka rushe azumi ko baka rushe ba saboda min qabl an yatamasa shi san kai talatin shi ka koma in ka yi sitin in ka yi arba'in ka koma in ka yi hamsin ka koma ka rushe kenan min kabul an ya tamasa na fata kuna gane karatun shi sai maimaita saboda kur'an shi ya fito mana maharaja to ka kaga fakiri dama zai sha wahalan bai ankura ba da kana da dukiya mai dukiya kuma ya fito da kudin zai ji a jika an ce fita to kai da kayi ziharin nan shi kai kwana sitin kana gan iyalin nan matanka ne ta yi ado ta sa gyambaki ta wuce ba dama kana kallonta shi sa zalika yu azu me aka ce shi sa wadancanin ku ake maku wazi don ku daina shirme wazi ake maku kwana su ci gidanku gidansu a can take auren askinu hunna min haisu sakantu min yujitu ba za ta je ba a nan gidanka zai zauna za ta zauna kuna gane karatun to je ka kuma me yace kamar lam yasbaqi fa it'amu 60 miskina to in baka da komai baka da yanci bawa baka yin azumi kai mene kai ciyarwa to ciyarwa da yanci da yantawa daban ne shekaya ciyarwa ciyarwa kuma miskini daidai har sittin ka gani rukuci daya ba za ka yi shekani miskini daidai har sittin don ka ce da miskini ya daya har sittin bai yi ba in ka tara abin na ka ba miskini muddin uski biya ka ba miskin da a shi ka ki ga miskin daidai ɗaya har guda sittin amma kana da dama ka ce da su da safe ka ce da su da yamma ka gama da tuwo da miya da man kuka da nama ka tara mutum cin daban-daban fakirai wannan ma aiki ne eh hada wasu ma bala'i ne ka zo ka ce da su shi sa ka ana maku wazi duk bala'i ne ka gyau ma kanka shi kuma me ya ce ya ce wannan wadancan hukuncin don wannan aikata shi zai sa ku yi imanin ikara maku iman da Allah da hukuncin Allah na fata gane she mai ku yi iman ga Allah da hukunci abin da manzo Allah ya kawo she mai ya ce wadancanin ka dokokin Allah ne dokokin Allah ne ku kiyaye shi menene wanda suka kafirce ma hukuncin Allah abinda Allah ya shi su suke da anzaba mai sanani to musulmi yanzu suna bin wannan doka mutanen da ba su fahimta ba suna gan doka shi ne yanke hannu mutum azumi ya sha azumi Qur'an ya ce rama musulmi ba sa rama azumi mutum da ya yi zara yanzu ba zai yi wannan hukuncin ba duk hukuncin da Allah ya ce ya yi 90 bisa dare musulmi suna yi kwaya ɗaya ne shine yanke hannu da barawo amma duk hukuncin da yi mutum ina tsaye sallah zai yi she kasa ya zai yi ya zauna sai yawan ba wajibi ba ne mutum ya yi bacci sallah ya wuce masa in ya tashi kuran bai ce rama ba duk dokan da Allah ya ce wajen ibada musulmi suna yin sa abin da ba su da iko yin sa yanzu shine barawa yanke masa hukunci sai masa aji. shine hukunci da ba iya yi amma duk dokan da Allah ya ce yanzu mutum ya yi zihari zai kafara ko ba zai yi ba wani irin hukunci ya saura kuma zance rajimu da wannan kuma shi ana bukatar hukuma a haɗu a yi don to manzala shekara goma sha uku a majina bai eh, makka bai yi wannan ya zo majina ya share shekara hudu bai ma yi wannan abin tuku ba sha samu haduwa amma hukuncin a cikin qur'ani zihar yanzu ka gan Allah ya ce menene koma ya ce wa tilka hududullah wannan shine dokokin Allah shi ka fitar da wannan a cikin dokokin Allah ya ce wanda suka ba su yi wannan dokoki wannan dokan shi ya fi yawa in ka bar sallah karama in ka bar azumi karama in kana kuji ka tafi hajji waɗannan su ne hukuncin Allah ba yanke annu kawai ba ne na fara kuna gane wannan saboda haka ba yadda za a yi mutum da ya sade ya yi kalmar shahada ya sade sallah ya sade azumi ya je hajji kuma ya bada zaka kuma wannan hukuncin ya yi su ya yi sake an ba shi doka yadda zai yi kullum ne hukunci Allah musulmi suke ciki wani ya saki matarsa uku an ce ba zai sake komawa ba kuma na son matan amma an ce ba zai sake shi ta aure wani wani ba hukumci Allah ba ne wacce ka hududullah Sha ke yi kawai shi ka zo ka gan kawai yanke annun shi ne ba yanke annun shi ba ne shi ma'azurat ne shi an aikata laifi ake yin sa amma abin da bai shafi aikatawa ba ibadat da muharramat musulmi suna yi ha yanzu ko su kadai na jeji mutum ya suke matansa uku limamin garin zai ce matanka ta zama haram kuma ba dama isa da saduwa da ita in ya sadu da ita za a raba auren ko yayansa ba san ba shan raba auren yanzu musulmi ba sa yi wannan shi ne ce wa tilka hududullah waɗannan ne dokokin Allah shi sa talibai ku yi karatu Allah ya samu gane to kun gane wannan ayoyi to mu koma sabani malami ku ganye da ganganin kuma ke wanda muka karanta saci mai zuwa ya eh, sacin da ya wuce me aka ce tahriru mahallin nizar sabani malamai ina ne suka yi sabanin me suka ce اتفق العلماء اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان الظهار مقتد للكفاره sun ci a dunkule mutum ya riga ya zahar ba yadda zai yi shi kafara amma yaushe suke zama wajibi mutum ya yi zahar shi ya mutu shi bai samu dama ko masaduwa da ita ba mu jaradin yi zahari shi ya mutu shi za masa ko ba za masa ba da yake nan ko kuwa a'a ya yi niya komawa bai koma ba ya zama masa wajibi ko kuwa ya koma ya sadde ita zahari nawa zai yi duk tambayi na nan zan karanta muku sati mai zuwa wanda ya ci ma in ya ci sashi an bashi buhari ci gaba bangana nawa kenan mahali nisa mai malaman suka ce akan wannan magana ci gaba me ya ce wannan hala ta jibu illa bil audi bil audi wa ikhtalafu mata talzimu talzimu kafara eh ala salatati aqwal ba kana da naka ba doko naka ka ka kyale ni to suka ce me wannan hala ta jibu ya zama masa wajibi illa bil audi shi yayin da yayi niyan azuma komawa واختلفوا متى تلزم الكفاره كما يوشي كان زما مسا واجبي اي كفاره كنا غاني كراتون كو yin zaharin dokai kama kaka to shin yaushe ka zama maka wajibi shine mangana ala halafati aqwali sin sabanin kishi uku al qawl awwal eh inna kafarat al zihari la tanzamu al mudahiru hatta yata fa yahnath وبه قال قال الحافظ ابن عبد البر وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحمهم الله تو kun gane karatun sai ku gan kwa yanzu sun ce innal kafara ta zihar la talzamu muzahir mai zihar ba zai zama masa dole wajibi ba da ya waje ba gare shi amma yaushe zai zama masa wajibi hatta ya shi ya sadu da iyali fa ya yi kafara ya suka fassara ka sun fassara zihari kamar rinsuwa ne na fata gane mutum ya yi rantse cewa bai zai yi kaza ba to ina da dama ifasa abun kafin kafara ina da dama i kafara kafin yi abu shi suka dokin zihari ma tunda akwai kafara shi ma a mayar masa cewa tun da sun ya udo ne ma karu shi ya sadu da ya ta ikan zama masa wajibi kuna gani karatun amma wannan in ka koma kur'ani da me za a dauka ina fata kana gani karatun min kabul an ya ta masa daban to a nan kuma sun ce bai zai zama wasu wajibi ba shi hatta ya ta'a faya hanat ma'ana shi yasa da ka zama masa wajibi ku fahimci fiki suke mangana in zama masa dole shi kafara suke mangana amma shi yi kafara kafin sa da ta yayi abun su yi to amma wajibi da yake nunawa nan a kawai imam maliki azma cewa zaka saddaita shi kai kafara na fata an gane to amma ga mangana jumhuru sun ce wannan fadan cewa inna kafara zihari la tarzam baya masa wajibi wanda ya zaharar hatta ya ta'a shi ya sadu da matan ya koma suma ya na lima kalu kenan fa ya hanas lokacin ce kafara wa bihi kala hafi ibn abdubar shi ya fada shi ne maza ba hanafiya da malikiya da hanabila rahimahullah to amma me dalilin su ga qur'ani karara kiyasi suka yi kafaran kamar na rinsuwa anan suka zo mutum ya ce wallahi tallahi ai gobe ba zan je kasuwa ba to yana da dama gobe tafi kasuwan ya zo yi ne yi kafara ko kuwa a'a yi kafara kafin tafi to haka suka yi kiyasu ci gaba me dalilin ku me suka ce ah. za su kawo suna nan إن كفارة الظهار تلزم المظاهر إذا أمسك المظاهر منها مدة يمكنه مفارقة مفارقتها مفارقتها فيها ولم يفعل وهو مذهب الشافعية رحمه الله سنتي كفارة كان زما مسا واجبي da ya ziharin bai koma ba bai ce mata komai ba tana gidan cinci wannan fatran kafara zama masa wajibi tun da kallon da yake ma matan ba matan abin nan muharrami ne saddaita wannan mudan ko bai ci ya dawo da ita ba to iyi fara. in ji wa imam shafi zama ma da ita da yake yi da mujarar ya yi ziharin ya kamata ya kafara don ya bar lokaci ya wuce ya yi sati bi sati uku to bai koma cewa ya fasa ba to yi kafara ko zai zama da ita ko ba zai zama da ita ne tun da ya doki lokaci bai ce komai ba to yi kafara in ji wa in ji imam shafi mm. إن كفارة الظهار تلزم المظاهر إذا كرر لفظ الظهار مرة أخرى وهو مذهب الظاهرية رحمه الله سنشي كفارة بايز ما مامتم واجبي دمتي زهار فرقو kafar bai zama masa wajibi ba shi ya maimaita so daya so biyu so uku me suka fasara sun ma ya'udu na lima kalu shi ya sake maimaita so biyu so uku so hudu shine zahari kafar ke zama masa waji wannan mangana madudu ne kuna gane karatun su suna gani kafara ma babu shi dai an yi so daya ma ya uduna lima karu shi suka ce karun mangana ce ba wai zance koma da niyya saduwa ne ya sake maimaita zahar ya sake maimaita zahar to wannan lokaci ka fara ka zama masa wajibi wannan mangana malamin sun ce ba ilimi ba ne ma mangana ba shi da amfani amma da shi zahiriya suka kawo wannan to mangana uku kenan to zai kawo bayani kuma menene kuwa da anna al hafiz anna al hafiz الحافظ abd al barri rahimahullah wafaqa madhhabahu al maliki. ya ce eh, eh, dama shi ibn abbar kan saba mazhaban malikiya kana amma nan yayi muwafaka da eh ba ba ku ba wanda suke da shi ne ba kun yi photostat ba wayan suna ganin zaman kallo na suke kamar jinjirin wata ba ku da shi wannan ma sai ma ya zama tashi hankali wannan ku karanta mai kiyaye don ku gane ma wannan ku gane shi ku duba kartun kai kallo kuke yi duk haddan ku mushkila na gina da ba zai bar ku haddace karatu ba lai sauki ya bismillah na'am bismillah dalilin farko na mazaba malikiya da sauransu me suka ce istadalla ashabul qawl al-awwal bima ya'ti mm. ad-dalil al-awwal qawluhu ta'ala والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه سبيا سبا كارسا ايه ba. kaga nan walazina zahirun min nisa'ihim thumma ya'udu lima qalu sun koma na lima kalu suka koma yanke diniya cewa yali iyali fatafatarin rakaba amma ba cika aya ba min qabl an yatamasan ba to shi suka ce waje dalil dalai أن الله تعالى تبع على أوج المظاهر أن لا يوجب تقوم min da yake warware abin da ya haramta masa kansa kowa menene shine saduwan shine sadde ta kafin menene ishe sadde ta kafin zama masa waje eh amma qur'ani kuma ba haka ya nufi ba min kabra an yata masa ne shi ne suna nufi ba ya zama masa wajibi shi ya sadde tuku shi zama masa wajibi kuma hadisin za su kawo zai masu wannan magana me hadisi suka ce hadith ibn abbas radiyallahu anhu أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك فقال يا رسول الله بياض في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليه فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر to ku duba yanzu za ku gane karatun hadisi ba ya ci da qur'ani ku bisa sanu ku gani hadisi muna ba shi ko da hadisi ne ba da'ifi bi mufradihi amma bi majmu turkihi hadisin hasan da hanyoyi daban da ba za ku gan shi a kasa can bi majmu turkihi sahiha na ba ta gane ibn abbas ke ce ana rajulan zahar min imratihi yayi zahar matansa faga sha hashe sadu kabla yi kafira kafin yi kafara su suka kawo karatun su fanan to duba madmuna a jisu fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam shi mutum ya zo waje manzana fa zakara zalika lahu shi ya ce manzana na yi zahar da iyalina amma kafin kafara na sadde faƙala shi manzo Allah ce ma hamalaka Allah zalik me yasa kai haka jalaya nan wurin zargi ne ko yabo ne me yasa ka aikata haka me yake nufi a nan wurin me yasa bai ka fara ba ya saddeta ma hamalaka Allah zalik me yasa kai haka shi kuma zai fara dalili faƙala ya rasulullah rayatu bayadu rijlaiha fil qamar a cikin farin wata shi na gan korinta fara mace na gan ina kelle shi jiki na rawa shi na koma <laughs> eh kaga shanin mata na shi sannu eh shi sa kar wani yaudara ce shi malami ringa kidita da mata mutane allah ya sa eh, sandan kai kai nan da farkon sama da nadinka da wani zikirinka karka kadi ta da mace mata mutane da ita mace ko dai ta san ba ta son ka amma shi ta gyawo hankalinka ha kawai aka Allah ya ce ta eh ta gyawo hankali ka gan cewa ita mace ne kai kuma shi ka gano kana son ta kuma ba za ka same ta ba shan nuna maka ita mace ne kai kana nan kana zuba yawo duk ta san dai ba ta bukatan amma ta gan ka ta ce ta yi abin da za ta gyawo hankalinka ka komo hankalinka ce ita mace ce kana wurin kai kuma kana zuba ido kana kallon haram yawi na zuba to anan shi na abin da ake nufi anan ice na gan kafanta iyalinsa ne kuma yaransa ji ba zai kusa da ita ba kuma ita ta san da za ta jawo hankalinsa ta san haram ne amma ta saka kayan da tana wucewa ya rikice <laughs> shi sa qur'ani ya ce ka sake matan ka saki daya to karka kwashi kayan ka zubar ka yi hankuri la'alla la yuhdisu ba da mene menene a barta tunda kuna da yaya a barta gangini uku ka je ka yi zage-zagen wajen ka sha shayin ka je wajen mai balangu kana zuwa ta sa jambaki ta sa lalle da ba ka gaida ta iya nan ka cika barka kwana goma kana ta haushi kwana ishirin ce ya yare an koma kenan la'alallah yau disu ba da zarika amura ƙur'ani baya abu shaidin hikima hushi ne sa ka da ka zage ta ka zage yayin ta ka zage abin ta gidan ta sa lalle irin yan sudan na ta sa baki, ta daura dan kwalin shi ka gan kana dama alama fata hikima ce a ciki hushin farko ba zai yi ba to ita a mata zihari tana su miji fasa shi ta ta bar wani ta tana kyalli ta wuce a gabansa shi ta ya fasa ma duk dokan shi sa manzan ce ma hamarka ala zalika manzan ce don me ka aikata haka wannan zargi ne ko ba zargi ba ne ashe min kabur an ya ta masa shi na asalin ko ba haka ba malam to she ce da mai she fada ya ce ya rasu abin da sa na yi haka ra'aitu bayadu rijlaiha abin da ya sa jiki na ita kuma ta san cewa haram ne amma tun da mijinta ne har ila yau ba saki ba ne shi ta gyau hankalinsa shi ya fasa abin da ya yi ita mace tana so ka fasa hannun kamar bol ne waye kai shi sa manzala sallallahu alaihi ya ce mace su ne du'afa nuksana akal amma walakin suna yawo da hankali masu hankali ita hankalinta bata cika ba kai da kake da an ciki cikakken namiji shi bata tarin ga juya ka kama bon shi da miji ya fasa abin da ya yi shi mai ya ce wadda a'a ba gama ba falam amliku menene nafsi ya ce da na gan haka ban iya rike raina ba ban iya rike kaina ba shi na sadaita auka menene an auqatin an waqa'tu alai shi na sadu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya sai makirci mata ne eh ya sai makirci mata ne shi san ka saki matanka dan Allah ku karan kuri ka zo kana kwashi kai kana zuba cici wallahi na billahi lazin ni da kai ba za a tafi gida daga baya shi kai haka kuma ka bari qur'ani ya ce ayi duk yadda aka yi maka bari dai ta ganginin al'ada la Allah la yuhdisu ba da zalika an Allah shi hace mu fi mu sani mu shi ce me wa amarahu Allah yuqarribaha hatta yukaffir shi ba shi umarni cewa kare sake me an la karibu hatta yukaffir kare sake kuskure saddaita she kafara wannan hadisi ya dace da kur'an ko bai zace Qur'an wannan ne magana ashe wannan ne mahal shahid to mu sai nan duk bukata nake na ku gane wannan zancen na fata an gane yanzu ma alhamdulillah ba ma saman wani yana zahar ma mutan ba haushi ma bai san zahar ba na fata an gane to shin zahari mutum zai iya zahar da kanwansa ce ko yau ba wani kuma abin da nake so karanta wannan ku sake koma karanta waɗannan abubuwan sauran bam da lokacin sauran ikhtiyaratul hafiz ibn abubar ku je na na yi fotosta ku karanta a'a ba shi ba ni karfi na nan ga nan kuma karanta kaɗan wannan dan malikiya al-mabsut dan malikiya juzi nawa ne namu ne na sani ku saba tattafai malikiya gida ne ku gane shi kuma ku rike a jisi saboda mutane suna tuhuma mu cewa mu ba mu san malikiya ba ba ruwa mu ahli suna ba da da imam marki namu ne mun fi su sani maliki mun fi su son sa mun fi su sani sa imam maliki namu ne ba da littafin fiki kwaya da shekara arba'ina ta ci ajisai ma za ka zo ka yi mangana cewa ka san malikiya ga mangana nan me yake cewa hakikatin zihar kaje ka gani قال المصنف رحمه الله حقيقة الظهار أما حقيقة كافي مش جوا أنما ركان معلومة سين ساباني shin zihari mutum ya ce da matansa bayanta ya yi kama bayan yarinyanta da ya haifa yansa yarinya yarinya ba ta zama haramu a gare ta ba shi kana da yaran mata shi ka ce matanka bayan ta yi daidai da 'yan matanka ko kuwa ya yi daidai da gogon naka ko ya yi daidai da kanwanka ko ya ya yi daidai da kakan naka duk haramai wanda aure ya zama haramu a gare ka shin ka yi tasbihi matanka da su shi ya zama haram ko bai zama haram ba shi muke son mu karanta yanzu tun da mun gama can. kuna gane karatun cewa zai yi wannan zai zama ko a qur'ani ya zo ya ce mace ce kawai Matan matanka ne shi zan shigo da sauran muharramat shi ne muke mu karanta ku gane a mazabance matuku na'am amma hakikatu fi hal fa mm. tashbihu zahiri zahiri bi zahir mm. wal mujib lil hukmi minhu tashbihu zahiri muhallil bi zahiri muharram mm. shine kwatanta bayan mace da bayan mahaifiyanka ina nufi kama abin hauran wajen saduwa to yadda bayan matanka ta zama haram kamar yadda dama haram ne ka da maman naku tasbihi ne shi wani tasbihin zai sai a kan iyali ne ko a'a zai koma ƴaƴanka na mata haram ne gogo naka haram ne kishiyoyin maman naka matan wanda babanka ya aura haram ne macen da ta shar da kai haram ne shin waɗannan kai tasbihi kiyasin za a yi da su da kaman matanka ko a'a ci gaba ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر إيه أسري تمتن دي bayan ki yayi kama bayan mahaifiyata shi abin da ake kira zihari shin ya tasbiya da annun ko kafa ko kai yayi shi masa bani sun ce sam mu sai akan zaharan nan amma ya ce in ya kafan ki yayi kamar kafan mahaifiyata ko annun ki yayi kama annun mahaifiyata dama mun gaya maku wadannan kalmomin ana bukata dalili shi dai can yadda ake fassarawa shaki a kai amma mutum ya ce da matansa kai kin yi kama mahaifiyata siffan halitta shi zihari ne mun ce la ko kin yi kama mahaifiyata halaye na sai da rahama mun ce ba zihari ba ne domin zala ya ce mai inna ma a amalu biniyat ci gaba wa ala annahu in qala laha أنت علي كظهر ابنتي أو أختي ذلك من ذوات المحارم إيه. أنه مظاهر وينسو سنتي دمتين دي قطن تبايم إيالنسا da sauran muharaminsa sun ce shi mazhari shi son koro maku abin da yake wayan su malami haka suka fada na wannan ne na gida da na abu hanifa da sauran malamai su suka fada haka don ku sani malikiyance na ruwaya dan kasim haka suka fada duk muharraminka wanda suka zama muharrami in ka kwatanta bayan iyalinka da bayansu sun zama zihari na na biyu amma amma limam shafi ya ce babban almajiri imam na maliku muna mangara kurin ya ganewa duk wanda yake ce ya san imam maliki bai kai imam shafi ba a can ya sha karatun shi da ya karatu Agun gunsa ya san waye imam maliku to me yace faqad rawa anhu aw nahwa aw la malik li'annahu shabbaha imra'atahu bi dhahri muharramin alayhi yace ina da kauli biyu ina eh, ina karatu guda biyu yace shi ma ya komo mangaran imam maliki amma daga baya me yace kuma وروى عنه أبو ثور أن ummi لا يكون إلا بالأم وحدها شكرا يأتي الظهار بزي تبعي بشر uwa? karatu shi yau an yi karatu yau gobe a samu imam shafi na da kauli nawa ya ce farko ya bi kauli imam maliki karshe ce sam yadda qur'ani ya sai wa kifu inda amri wa nahi na fata gane zan ba ku wajibi akan wannan ku je ku bincika zan ba da kyauta kai muna da bangana nawa kenan abu hanifa da imam maliki suna gan cewa duk haramai in ka tasbi iyalinka da su sun zama haram imam shafi ya ce la shi duk iyali wanda ya zo daga kur'an shi ake nufi na ba ta kun gane wannan to wannan shi ne mahal shahid wanda nake so karanta ku aje shi shi kuma na fata an gane to shi su kuma da za mu karanta don mu gama wannan abin nan anan mun gama da waɗannan kenan to tambaya nan kuma ka yi tambaya nan wannan ku doki alkalmi da karatu za a yi yanzu bismillah faslun eh wa minha anna man ajaza an al-kaffarati lam yasqut anhu fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aana awsa ibn as-samit bi'aqil bil tamri na ga akwai alama ruwa sai mu karanta wannan mutum ne na fata kuna gane wannan mutum ne ya yi zihari ya kasa yin kafara ku doki alkalami nan da wajibi zai zo mutum ne eh, akwai abin da na yadda shi ne takarda nan kadan saboda akwai ruwa mu takaita shi akwai na ganta a wajen eh neman sa ah, mutum ne ya abin nan zihar ya kama shi ba shi da kudi iyan ta ba na fatan gane ba zai iya azumi ba ba shi da abincin zai ce da fakirai shi zihar ya zama harama gare shi ya fada kansa ko bai fada kansa ba don allah ku fahimce ne kun fahimce wannan karatun shi wancan mutum da ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah an ce matan ta ji ta gaya mijinta in eh, ta ba bashi da wani wuyan ba nasa ba daga baya an ce yi azumi kwana 60 ya ce kwana 30 mai kasa yau shi za a yi na 60 an ce yi mai ciyarwa ya ce cikin majina ba wanda yake da abin da zai ciyar da mu shin rashin samun yanta bayin da sauransu shin ya sa kafara ya fada hannunsa kuna gane karatun kuwa to na ga hankalinku baya cikin hayyacinku ba ku tare da mu daya biyu ne ko kun tashi yanzu ruwan zai dake ku zai dake ku ga kuma da hankali ku samu ladan ina fata kuna gane karatu to kuna gane karatun kun gane ko muke nufi to da yake na ku doki alkalami ku ina tambaya kai zan ba ku tambaya don mu ci gaba da karatu wanda ya bada jawabi za a bashi to shi mutum ne ya fito da zakansa ya fito da zakan miliyan ɗaya miliyan biyu ya ajiye shi zai je bayar bin dukiyansa baki ɗaya wata ya kare bai bada kudin ba kudi na na ajiye she yan fashe sun kwashe kudinsa baki ɗaya ba shi da taro a gidansa shin wannan zakan imar da shi ci ko ibayar shi mai zama fakiri shi wannan fakirin da ya talaucin da ya same shi wannan zakan ya fadi a nusa ko bai fadi ba kurubuta kurubuta don zan ba da littattafai ne kuna gane karatun Allah ba ruwan ne ke nan kuna gane me nike cewa to ku saya nan na ga hankali ku baya tare da ni to kuna gane ko ina nike nufi yanzu muna da tambaya nawa kenan me na ce bashi da kudin yi zahari shi bashi da kudin yi zahari zahari ya fada kansa ne mutum da ya sadda iyalinsa a cikin ramadan ya kasa yin kafara shin kafara ya fada kansa ne mutum da ya kisan kai shi kasa yin kafara kafara ya fada kansa ne shin mai zaka ya fito da zakansa bai bayarwa shi ya bayan talauci shin ya fasa zakansa ne tambaya nawa kenan kuna gane wannan to shin mutum da ya ce da miskine guda ya ce da mutum da ya sittin ya ce da shi kwana ɗaya dai har sittin shin ya ce da sittin kenan ya ce da miskina sittin kenan to wannan duk wanda ya kawo jawabi ina da littafi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa